masu kallon mu barkanku da dawowa daga hutun rabin mintin nan yanzu za mu wuce shirinmu na gaba wato ado da kwalliya tare da fatima usman inda za mu ga yau kuma wani irin ado ta ɗauko mana za mu ga ado sosai ai ka san fatima ba daga nan ba wurin iya ado eh, ai akwai kwalliya ai to ku biyo mu ni ma ina da kwalliya ba Allah ku biyo mu mu ga wani irin ado yau fatima take tafi da shi Jama'a masu kallon mu barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin ƙayataccen shirinmu wato ado da kwalliya tare da ni wacce na saba gabatar muku shirin a kullum Fatima Usman. A yau shirin namu ya zo muku da sabon salo don ko shirinmu a yau za mu tattauna ne akan wato rigar nan babban riga ko in ce malum-malum wacce aka fi saninta da aska biyu. don haka ina mazan suke fili ne domin ku sai ku biyo mu a cikin shirin don ku gaya za ta kaya salamu alaikum da farko masu kallon mu za su so ka faɗa musu sunanka sunana muhammadu awal hamisu da farko masu kallon mu za su so su san menene aska biyu aska biyu riga ce wacce take da tsumbin tarihi a ranar duniya tamu aska biyu riga ce shatta shatta ake yin ta ake mata aska biyu ta to haka doguwa ta dire kuma malin malinci ake yin ta da 'yan ciki da wando tun da ga ana saɓe ta haka ana saɓe ta haka ga aiki ta to har ƙasa ta ce aska biyu amma shi wannan aska biyun ya samo asali ne daga adonmu na nan ko kuwa a'a daga wata ƙasa ya samo asali yana da tarihi kamar tun kafin zuwan shehu usman dan fodiyo ake amfani da ita ba take ta taso tun usulin usuli ake amfani da ita ruwan da ita so ya daɗe da ganin wannan rigas kuma ita ba da keke ake yin ta ba da hannu ake dinka ta to shi wannan aska biyun sai sarakuna ne suke amfani da ita ko kuma kowa ma zai iya amfani da ita wanda suka fi wata amfani da ita sarakuna masu mulki da kuma abin da ya tokan hamma sauran attajirai da kuma mutane haka duk wanda Allah ya horewa shine su ne suke amfani da ita da kuma dattijai to shi wannan askabiyan hmm. za ka iya yin adonka ka sa shi a gida kawai don nishadi ko kuma a'a sai za ka je wani gagarumin biki ake amfani da shi eh, sai gaskiya sai za a fito gagarumin biki sannan ake sa ta in ba kuma a gida iyali su sha'awar cewa mai gida samu na aska biyu ba mu kalla to shi ne sai dai haka aka yi kamar kuma sarki zai fito fada yana fitowa da ita hakimi yana fitowa da ita ba da za ga hakimi ma ya fito ba aska biyu ba da za sarki ya fito ya gaba aska biyu a jikinsa domin ita zai sa ya dora alkyabba a kai haka ne watan sarakuna kenan suka fi yawaita amfani da sarakuna ne suka fi yawanta amfani da ita da kuma attajirai manya to misali idan kuma mutum zai yi aure fa kamar ango haka zai iya amfani da shi suna amfani da ita sosai makuwa ita wannan aska biyun tana da sunaye ne daban-daban ko kuma a'a sunanta kenan aska tana da sunaye kala-kala za mu so ka faɗa mana suna. akwai aska biyu akwai aska biyu tokare akwai kuma aska biyu ita muke cewa sunan ɗinkin ne kawai aska biyu amma muna ce mata 'yan kabaru shine aiki askar ta yar karama shine angwaye wanda ba sa son sa riga mai nauyi to shine suke amfani da ita wannan yar karamas dukkan na tare da su a to ita wannan askabiyan da me ake ɗinka ta da zare ne zaren da ake ɗinka zanna bukar da ita da ita ake ɗinka ta na ga zarurruka kala-kala a jiki idan ka siyo yadi mm. za ka ɗinka askabiyan za ka yi amfani ne da zare kalan yadin ko kuma a'a za ka sa mata kalolin zare ne kowane iri kamar zan basara ke ne ko hakimi ce yana son aska biyu to wannan mai kala kala zaren zan ɗauko masa idan kuma irin mu ne talakawa to mutu ce na son aska biyu sai ɗauko masa mai wannan da wannan zaren kaɗai amma saraki ne zai ce a kawo masa aska biyu allura biyu wannan zaren da aka gani kalolin nan shi muke kiran ɗinkin allura biyu dole da wace irin yadi kuka yawaita da shadda ake yi ba ga aska biyu a yadi ba domin yadi an yi eh, eh, dole sai da shadda da shadda ake yin ta amma kuka kukan ɗau tsawon wani lokaci kafin ku gama ɗinka wannan aska kamar wannan tana ɗaukar lokacin wata uku ana yin ta idan kuma Allah ya taimaka mata na gida suna yin ta domin wannan ma ɗinkin mace ce suna yi mata na gida idan ka ba mace suna kaiwa kamar wata biyu tun da su <laughs> girki ne an yi an gama sa mai gida baya nan ba abokin hira yara sun tafi makaranta kin ga sai dinki sai su ɗauko su ta dinkin su eh, a kauyukan da aka fi yawan yin dinkunan su haka to misali mutum sai zo a zuwa bai san menene aska biyu ba amma yana jin sunansa kamar yadda kararrabe suna da sunaye da dama sai ya zo bai sani ba sai ce ka ba shi aska biyu kuma ka faɗi ire-irensu to za ka dubi yanayinsa ne ka basa wanda ya dace da shi ko kuma a'a sai wanda ya zaɓa akwai wanda muka zo mai mai ce da Allah aska biyu yake so da mu kai za ka sa ko mahaifinka ne zai sa to idan shi zai sa sai mu akwai irin tasa idan kuma yace mahaifinsa ne sai mu ɗauko masa babba irin waɗannan na ce mahaifi ne zai saiwa babban mutum ne to sai mu nuna masa wannan idan kuma shi ne sai mu nuna masa irin wannan ita ce angwaye daga shekara dai talatin da biyar zuwa ƙasa zuwa arba'in dai yawanci irin wannan suke sawa inganta ita ce aikin ta bai da yawa akwai ta matasa kenan yawwa wannan ita ce ta matasa to idan mutum zai zo ya siya wannan kaya mm. ko kuma in ce in yana bukatan irin wannan kaya mm. za a gwada jikin shi ne ko kuma a'a kasancewan kaga duk mutane kowanne da kalan yanayin jikinsa wani za ka gansa mai kiba wani kuma za ka gansa siriri to a shi yasa muke yin wani abu guda daya idan muka dinka malin malin ba ruwanmu da jamfa da wando kai za ka ɗinka jamfa da wandon ba ma ɗinka jamfa da wando daman yadin jamfa da wando duk inda mutum zai sai riga yadi hudu ne yake yi wa namiji jamfa da wando yadi shida shi ne ike yi masa ike yin malin malin to kasancewan shi mu dai malin malin za ka ga wani yana da tsayi wani kuma za ka gan shi bai da tsayi to ya yanayin samun kayan su yake yanayin samun kayan su yake a za mu daga ne in wannan taimaka ka ce ba ba sai mu ɗauko maka wata tunda ta yanzu wannan kace kana son ko dubu kake so tunda harkar mu za mu ta daga maka a samu daidai kai ka faɗi sunan wancan askabi ita kuma sunan wannan ne su ita ce muke ce mata askabi amma yak kamar muka fi kiranta suna ne amma suna ne sai kuma tokare ita ce kusan in aka zo to kare to kusan an zo ƙarshen babban riga a tsaka biyu kin ganta ita ce to kare gaskiya kan mu da sauraron mu za su ga cewa gata. Wannan ita ce tokare. Abin da ake nufi tokare, na san za ki tambaye ni ki ce me tokare. To ga tokare nan. Ga tokare nan. wannan dinkin kasan ne to wannan gashi idan yanzu kin ga yanzu wannan shadda goma yadi goma sha uku ce take yi shadda yadi goma sha uku ne yake yin ta abin da yasa ake sayan sha uku ga tokare nan sai an yanka shi an yanka shi an yanka shi idan aka yanka shi sai a zo a ringa ɗora shi a hankali har ya zama riga sannan a zo a yi ɗinki wannan kuma shine baka gashi za ka ji mutum mai sai ya zo ya ce a ban aska biyu baka goma baka 20 baka 40 wannan shine baka muke ce masa baka wannan baka nawa kenan wannan baka 40 ce insha Allah in kika bi kina kidawa ka a haka ina kida miki zan kai miki 40 ita ce baka ita kuma wannan suwaye suka fi sa ta dan naga aikin ta yayi matukar kyau sosai gaskiya wannan wanda suka fi sa ta sarakuna ne hakimi sai kuma sarki sai kuma attajirai wanda ya ci ya koshi don wannan sai wanda ya koshi gani kamar ni baran sa nan ya dai ta jani domin kin ga girmanta gaskiya kan tana da girma yawwa sai riga da ki jana cewa sace sace sace riga sace ba wani abu ne sace ba wannan abin da ake sa shi ne sace kin ga wannan karamar da nuna miki ba eh, sace matasa ba sa son sace to wannan abin ko wata za a ce miki riga sace to wannan ce sace wannan yankin da ake sawa shine sace Shi ne sace to ga kaya kan iya kaya ko in ce ga mm. kaya ya sha ado iya mm. ado misali to yanzu mm. idan lokacin zafi ne ko in ce lokacin sanyi wani irin hikima ake masa wajen saka sa to aiki san fasara ke yana faɗa cewa duk rigar da aka sa ba ta nauyi ba babu mulki <laughs> duk rigar da za a sa ba ta nauyi ba babu mulki a shi mai mulki ya bambanta da kowa haka yake so to ai ba ma mai mulki ba ka nuna mana akwai waɗanda matasa suke siya saboda aji shi yasa ai matasan suke siyan wannan mara nauyin ko ana zafi suna sata ita ba da sace ba da komai kin ganta haka take kin ganta ba da sacen komai kin gani haka ake yin ta komin zafi za a iya amfani da ita amma wannan yaman kowa ya gani ya san cewa ba zai yi ba amma ya shi mai saraki ya ce ko mun sanyi ko mun zafi al'ada yawwa shi na ake cewa kowa ya bar gida gida ba shi haka yake to amma bayan al'ada wace irin gudumawa kake ganin shi wannan askabin yake kawa wajen ƙayata adan namiji gudumawa da yake bawa yayin da namiji isa wannan a Fatima da mai gida zai sa wannan in zai fito isa zanna bukar isa wannan ba za ki so ya kuma sa wata riga ba akwai kamala na farko kuma za ga mutum ya cika ya yi ado za ki ga mutum ko mai zai hau ko jaki zai hau ya sa da za ki ga in ya hau jakin za ki ga ya yi kwarjini a cikinsa za ki ga ya yi ado ya yi kyau fiye da ni yanzu da nake da hartun a jikina yanzu yanzu ga yanzu misali ai kara kawai ne gashi da na kara kuma gashi ya yi ma kyau sosai to gashi da na kara gashi yanzu ta yi kyau saboda haka abace take karawa mutum kwarjini yanzu wani mai gidana ya je cana sai je da kananin kaya ce ba inda ba a bincike shi ba amma da ya tashi komawa sai ya sa malin malin ya sa wula da ya je cana sai suka riga karɓarsa suna ba ma bincike suka ce ya wuce saboda sun ga kamalarsa tana fito da kamalin mutum tana fito kuma da darajar mutum tana fito da kiman mutum za ka in ka fito za ka ba ki saboda mai in ya sa ko tsawa iza ci ga an biya ai saboda tana ƙara kurje ne hmm. yanzu malam nasir da zai sa wannan malam nasir da zai ku taimaka arewa ku sa masa wannan malam nasir ai da ba za mu yi karo karo mu siya masa to wannan kuma ita ce ita ma aska biyu ce kin ganta ita muke ce mata gidan makama gidan mene makama gidan makama gidan makama ta ta muke ce mata gidan makama ita kuma suwaye suka fi saka ta ita kuma ita ma din za ki ita ma matasan da dattijan da ba sa son mai nauyi sai su ce a kawo musu wannan ita ma ita ma dinkin hannu ne duk da ya ga gani ita ma da hannu da allura ake zama a ita yin ta ita ma sai an ga an haɗa ta. Malam Muhammad Sani za ka ga akwai yanayi irin na damuna mm. sannan akwai yanayi irin na rani. Mm. To su waɗannan aska biyu da ake ɗinka na ga akasari fararen shadda mm. Akwai wanda ya cancanci a sashi da damina ne? Eh ko yanzu nan ba don tuna kusa da zan ɗauko miki akwai kaloli. Akwai kaloli bayan wannan milik kalas akwai wasu kalolin waɗanda ake sa duk gasu nan ta wannan takardar tarihi ce ta ma tun da can ita ma dai a haka zaki ganta kamar kilishi a takarda ake sa ta ita ma a bace wacce ke kasancewa mai tarihi maimakon leda yanzu ba sarakin ga kama riga a leda ai sai jefe ka da ita yawwa ai ka sa masa ita a takarda a ji din nan shine tabbata ka kawo mai riga amma ka kai masa a leda ta zai a Ko akwai basaraken da na ta tafiya leda ta lalace kadda ta lalace na sa a leda ina zuwa sai ce mu a na karya al'ada a nemo takarda saddan in dawo ka rage wa kayan daraja na rage kayan can a takarda suke a takarda muke siya mu yanka mu gyara takardas mu hura takardas mu gyaggyara ta muka gyara ta sai mu sa ta a ciki sai mu haka mu nannaɗe mu haka kamar ke sun ga shi na ranki da alkyaba zan ci Allah ke nake ki ga riga an kawo kin ga haka ai to miki kwarjini ta fi ayan da na bude ta ba takarda haka ita ma to kare ce ita ce wata in da mana ta zo ma me ya zama wadda mun da sa na nuna miki wannan kalar zuwa idi ne ko mu juma'a ba saraki ya fi sa fara ko kuma ya sa wannan ko kuma ya sa milik kalu yawwa kin ga yadin da nake gaya miki gashi shine wannan yadi na jamfa da nake miki bayani yawwa cikin takardar ganta a haɗe ta sai ne haka kuma raki mamaki ki ce oh, ga shi yanzu na warware ta kuma ga ta haka eh. ba ki tambaye ni ba ya zan yi kuma ta koma haka to ya za ka yi ba kuma nuna miki eh. to bari nuna yanzu a ce to gashi na warware ta ya za a yi ta koma bari duk ga yadda za ta yi ta koma har baya inganta inganta wannan adon baya wannan shi ne muke cewa dawakai dawakai wannan diriga da aka wani dan karasa sai a ce mata mai dawakai an mata dawakai inganta yanzu a haka duk da ina zaune insha Allah yanzu tura in ga cewa na mummuki da ita yanda yawwa aka ɗauko cikin gani sai in haka sai in haka ga gashi ta koma gan zai dan kin ga kin ga sakin sai wa nasiru kin ga sai yin haka sai ne miki haka to in ga sai yin haka in ce ranki daɗe ga ta ga an ta koma yawwa kin ga ta koma yawwa to wannan ita ce don kuma aka kawo mana ita za mu kai ta mu buga ne a buga ta sannan sai sabu yawwa yawwa zin aka buga ta sai kiga ta koma ta kwanta sosai yawwa to dai eh ni ne na daya shi sani na biyu ne eh to ina jin dai sanin dai <laughs> malam muhammad awwal kira za yi wa al'umma akan sanin mahimmancin shi wannan mm. wace kira za ka yi musu ganin sun yi amfani da shi su ma mm. saboda su shiga cikin waɗanda suka ƙasaita wajen yin ado kira da zan yi akwai wani mutum makoci na kwanaki can aka zo za a kawo kuɗin zance shi zai karbi kuɗin zancen za su zo kuma daga wani guri amma bai da malin malin sai da izo da sassafa itasan ya za a yi malin malin yake so kin ga ya ga cewa abu ne ne zai yi kwarjini sai da na nan aka ɗauka aka zo kuma ba jamfa da wannan ba dama a ɗinka sai kubta muka siya ya sa kubta a ciki da wando ya ɗora malin malin ɗin da suka zo kawo kudin zancen ba su ga da suka ringa durkusa masa ba saboda ya sa malam malam da ya shiga gida ma sai 'ya'yansa suka ringa cewa baba yau kayi kyau da ya shiga kuma gurin madan nan mata take cewa yau mai gida kayi kyau to in ga kiran da zan yi da mutane shiga ce wacce muke ganin zuku a kicin na ringa ganin goodluck a Legas ma da ije sai na ga ya sa malam malam ya sa hula amma da raki duba hotonsa na kwat da malam malam din za ki ga na malam malam din yayi kyau ki duba za ki ga cewa ya yi kyau ya sa malin malin din ya sa hula to mu kanmu nan kuma mutanen mu ana siya mu kanmu nan za mu sana'ata mu za ta samun ci gaba ba ya kasance daga sarakuna sai a attajirai ba kasance ana sawa kuma za ki ga za a tafi gaisuwar sirkai za ki ga an sa in za a daurin aure kuma a rasa wanda za a nemo ta sai ita in mutum zai auras ita ma ita yake sawa to kiran da zan yi da yan uwanmu da su ringa sawa haka yake wace kuma kira za ka yi wa al'ummar najeriya gaba ɗaya akan zaman lafiya eh, kiran da zan yi da al'ummar mu gabaki ɗaya na zaman lafiya mu koma ga allah mu ta istighfari mu ta yi wa annabi salati kuma kullum muka yi sallah mu ta yin hasbinallahu, muna roƙon allah ubangiji ya yaye mana To Malam Muhammad Awal mun gode da wannan shawarwari da kuma bayanai mutane za su ji su Kuma ne miki fatan Allah sa ke ma ai miki dakaci ko a garin ku ne ki rinka sa alkyabba. <laughs> To ai. <laughs> To madalla. To jama'a masu kallon mu kun da jiya da hiran tamu ta kasance tare da Malam Muhammad Awal kun ji kiran da ya a gare ku. kun ji muhimmancin da ya bayar a kan shi wannan malum malum wacce aka fi sani da aska biyu shi dai aska biyu abu ne da ya samo asali tun iyaye da kakanni abu ne da in ka saka darajar ka take karuwa kada ka sake wai a'a sai sarki ne kadai zai amfani da shi kai ma ka kasance kana amfani da ita saboda kai ma a ganka da kima da daraja abu ne na al'adan bahaushe don haka anan muka kawo karshen wannan shiri namu sai in allah ya kai mu wani lokacin tare da ni fatima usman nake cewa da ku ku huta lafiya ado da kwalliya kenan aka gani inda muka koyi yadda ake adam babbar riga babu shakka ne ma zan fara sa babbar riga eh ai daman babbar riga an kakula yanzu matasa ba sa sawa sai eh ba sa sawa amma wannan ai kuma kuma baya eh. ne ni matashi ne mana shekara ta nawa 22 a 20 ne <laughs> da dai to masu kallon mu ku biyan mu dan zuwa fagen mu na hutun kankanin lokaci sannan mun dawo kuma za mu dora inda muka tsaya